hudubar mu tana magana akan illoli na riba wato ƙasa ta shiga halin da ake ciki kuma kudinta kullum karyewa yake na baya wahalhalunta kuma karuwa suke duk abin da ka taba jiya watakila gobe gaba zai saboda lalacewar kudin mutane amma hankulan mutane bai koma akan cewa mutane suna ta'ammuli da riba a cikin kasuwanni kuma suna ta'ammuli da riba a cikin bankuna sannan ita kanta kasar tana cewa bashi suka ne na ruwa kuma ta sani wadda wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa Allah ba zai afuwa akan wannan ba in ba daina akai ba na yi muku rantsuwa duk bala'in da muke ciki riba ce ta jawo ta wannan ba su suka da ake ta ciyowa mun kulla yaƙi ne da Allah shi kuma ya kulla yaƙi da mu zai tozarta mu kuma zai kaskantar da mu wannan ita ce gaskiyar magana ba za ta yi wa mutane daɗi ba ko ma'aikatan bankuna ko 'yan kasuwa ko wasu mutane amma wannan ita ce illa babba wacce alkur'ani ya ba da shaida kuma manzon Allah ya ba da shaida a kanta kuma dukkan bayin Allah nagartattu sun tafi akan wannan babu ƙasa da take ci da gangan idan kun kula bashin nan da ruwa kuma kullum ciyowa ake kuma kullum ba a fita daga fitinar da ake shiga in dai gaskiya za a fara da central bank da ƙananan bankuna da 'yan kasuwa da masu ba da bashi da ruwa duk waɗannan su ne bala'o'i allah ya ce ko kun tara kuɗin komin yawan su zan shafe albarkarsu karara ya fito da sunansa ya magana karara Allah a cikin alkur'ani karara ya ce wallahi zan shafe albarkata kuma ba za ku ji daɗin dukiyar ba yanzu sai ku gaya mun yawan kuɗin da kuke da su mai amfanin su me suka rage muku na wahala wani asiri suka rufa muku sannan ƙasar ta ɗauki fagen za ta zama baiwa ga wasu ƙasashe masana sun sani masana sun sani ba ba su sani ba nan gaba kaɗan wallahi ƙasar durƙushewa za ta idan ba a yi sa'a ba nan gaba kaɗan albashi ma sai ya gagari mutane dama miliyoyin wasu ne ba su amfana da albashin masu aikin gwamnati ne suke amfana da albashin su ma nan gaba kaɗan in an yi wasa za a durƙushe a daidai biyansu ko kuma a dawo a yi wata uku ba a waiwace ku ba in an biya education a ce wani watan a biya wasu shi nan ku ku jira bayan wata uku a sake waiwaye ku akwai matsala jama'a akwai matsala ni dai zan faɗa akwai matsala masanin tattalin arziki da yake inkarinmu yana musunmu ya je ya ta yi amma na tabbata akwai matsala wallahi akwai matsala wallahi billahi akwai matsala ƙasar nan tana fuskantar matsala iyaka kuma iya gaskiya muke magana bari mu ji illoli wanda Allah ya kirga akan ƙasar da take cin irin wannan bashi da ruwa da kasuwancin da yake bashi da ruwa da yake da ta'ammule da riba da masu bashin su ba da dubu ɗaya a ba su dubu biyu da wane ne duka kowa ya saurari bala'in da zai same mu wannan ita ce gaskiyar magana Allah ba zai fasa ba wallahi ba zai fasa ba in ba tuba aka wallahi saboda ka iya gaskiyar maganar kenan kowa ya shirya ma kansa akwai bala'in da ya fi wannan yana zuwa wallahi akwai bala'in da ya fi wannan muke ciki yana zuwa sai dai in an tuba an daina godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiryarsa muna neman tsari daga wajensa daga sharrin kayukanmu daga kuma munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda ku Allah ya batar da shi to babu wanda zai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda daya zan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma sa ne Allah kai tsira da amintaswa da albarka a bisa bawanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da alayensa da sahabbansa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku da ya halitta ku daga rai guda ɗaya ya halitta daga, wannan rai ɗin wato mata ga wannan rai ɗin sannan ya fitar daga waɗannan rayuka guda biyu ‘ya'ya mazaje da mata masu yawa ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa kuma ku ji tsoron yanke ku. Allah ya kasance mai lissafi da saurare da abin da kuke aikatawa yana ganin ku ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wadda ta dace Allah tabaraka wa ta'ala zai kyautata ayyukan ku kuma zai gafarta muku zunuban ku kuma wadda duk yayi ma Allah da'a yawa manzon Allah da'a to babu shakka ya rabauta rabo mai girma al'ummar musulmai babu shakka dukiya ita ce kashin bayan rayuwa kuma ita ce take tallafa ma dukkan rayuwa a wajen musulunci kuwa ya sanya ta ita ce wasila da take biyan bukatun mutane kuma take sauƙaƙa al'amura na rayuwa amma kuma dukiyar ba ita ce matuƙa ba Allah shine matuƙa wato ba ita ce abar gwaninta ba Allah shine da gwanintarsa ta yadda ɗan adam yake iya ƙarar da rayuwarsa a wajen tara dukiya ya kuma wahala domin tara ta amma sai Allah ya ga dama yake sa albarka ciki kuma sai ya ga dama yake amfanar da shi ita dan adam yana kutsawa cikin abin da bai dace ba domin samun jin daɗin rayuwa saboda dukiya wani ya nema ta hanyar halal wani ya nema ta hanyar haram musulunci ya sanya kyakkyawar kiyayewa da manufa mai kyau wannan ko yana daga cikin manufofi na shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake kiyaye al'amura domin ci gaban dan adam sannan musulunci yayi hani akan dukkan wani aiki ta kowace irin hanya da za ka yi aiki ka samar da kuɗi ta hanyar haram ya hana wannan kuma ya hana cewa a saba ma shi Allah ko kuma a yi ɗa'a wajen cin dukiyar mutane ta hanyar barna shi da ɗan adam amintacce ne a bayan ƙasa wadda Allah ya ba shi aminci kuma ya ajiye masa abubuwa na halal ya mamayar da shi khalifansa a bayan ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku ci daga abin da na azurta ku na sanya ku halifofi na a cikin dukiyar ko kuma a cikin ƙasa amma na haramta muku wasu abubuwa hususan na riba Ya ce domin riba ɗaya ce daga cikin fiskokin aikata aikin haram wanda Allah tabaraka wa ta'ala baya so wanda kuma musulunci ya haramta na musulunci ya ƙirga cin riba daga cikin manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai da dukkan ayyukan sabo kai a gefe guda ma Allah ya gwama cin riba wato da shirka ya kuma gwama ta da sihiri ya kuma gwama ta da kashare ba tare da haƙƙi ba ma'ana kenan cin riba yana kama da shirka yana kuma daidai wajen girman laifi da mai sihiri yana kuma girman laifin daidai da wanda ya kashe saboda ya halatta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta Abu Huraira ya rawaito hadisi Allah ya da shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cewa ku ji tsoron abubuwa guda bakwai masu halakar da al'umma za su rasar mu al'umma komai na jin daɗi kuma za su jawo mu al'umma komai na wahala Sabai suka ce ya manzon Allah waɗanne ne waɗannan abubuwa annabi ya ce shirka da Allah nabi ya ce yin sihiri shine tsafi bokanci na uku ya ce kashe rai ba tare da haƙƙi ba ran da Allah ya haramta a kashe ta sannan ya ce sai cin riba sannan kuma cin dukiyar marayu sannan ba da baya a ranar yaƙi sannan yi wa kamammun bayan Allah mata muminai a musu ƙazafin sun yi zina ku ji tsoron Allah ta'ala maɗaukaki kuma ku nosanci dukkan ƙofofin da za su jawo muku fushin ubangiji da ukubarsa. ku kiyaye abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsorar da ku ya wato ya tsoratar da ku cewa kar ku aikata shi inda kuna masu imani ne sannan ku ji tsoron cin riba domin ita riba tana daga cikin sabuba na la'antar ɗan adam kuma Allah zai ƙi shi bayan ya la'ance shi lalle riba tana daga cikin manya-manyan kaba'irai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mutane daga barinta ya kuma tsoratar da mutane a cikin littafinsa sannan manzon Allah ya tsoratar da mutane daga sha'anin riba a cikin sunnarsa sannan al'ummar musulmai sun yi ittifaki akan cewa riba haramun ce duk wanda ya aiki da ita to babu shakka zai gamu da sakamako a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala riba Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani akan ta kuma yayi ya wace ya ce mutane su daina cin dukiyar mutane ta hanyar barna Allah ya ce nayi tanadi ga kafirai daga cikin su azaba mai radadi fadin Allah da ya ce suna karbar riba kuma suna cin riba kuma gashi mun hana babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a ci riba musamman ya hana yahudawa kuma yau yahudawan ake yi biyayya sau da kafa duk abin da suka tsara suka jeho sai a karba a zuba su ko bukatar su shine al'umma ta wahala suna karbar riba suna cin riba suna yin dabarbaru iri daban-daban da wasu nau'o'in hanyoyi na daban na dabarbaru daban da kuma hanyoyi waɗanda suke nau'i nau'i na daban waɗanda suke akwai shubuha a cikin su domin su ci dukiyar mutane ta hanyar barna Allah ya ce na yi tanadi ga kafirai daga cikinsu azaba mai raɗaɗi riba Allah ta baraka wa ta'ala ya hana kuma ya yi alkawarin zai azabtar da waɗanda duk suka yi ta ba su ci ba su tuba ba kuma Allah ya ɗaura yaƙi da su idan ba su daina ba ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah sannan ku bar abin da ya rage daga cikin riba in kuna da imani da ni in ji Allah idan ba ku aikata hakan din ba ba ku tuba ba ba ku daina ba to Allah ya ce ina sanar da ku akwai yaƙi tsakanina da ku kuma akwai yaƙi tsakaninku da manzon Allah idan kun tuba to shikenan capital na kudin ku ku ne ba zan zalunce ku in bata kudin ba kuma ba za ku zalunce ni da komawa cin riba ba ya bayyana Allah ya fitar a fili cewa ta'ammuli da riba ko yin aiki da riba ko cin riba ko ƙasa ce ko bankuna ne ko kuma mutum ne shi kaɗai yake ta ta'ammuli da ita ya bayyana tana daga cikin munanan ayyuka waɗanda Allah baya so kuma tana daga cikin jafa'i wanda Allah ke turo wa mutane musifa daban-daban hatta ya kai matsayin toshe zukatan 'yan adam da kuma yaɗuwar sharri a cikin al'umma da kuma yaɗa fasadi iri daban-daban kai ma da halakar al'umma ɗin ɗaiɗaikunsu da kuma gurub-gurub ɗinsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ya ku masu imani kada ku ci riba kuna masu rubanya ta rubanyawa ku ji tsoron Allah ko za ku samu rato rabo a wajen shi Allah ku ji tsoron wuta wadda na tanade ta ga waɗanda suke kafirai ku yi mun da'a ku yi wa ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a babu shakka zan ji tausayin ku ta hanyar yin rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa waɗanda suke cin riba ranar lahira ba za su iya miƙewa ba daga cikin kabarburansu sai dai kamar miƙewa na wadda aljani ya buge na daga shafa saboda sun ce ai ai saye da sayarwa ma misalin riba ne Allah kuma ya ce na halatta saye da sayarwa amma na haramta riba wanda wa'azi ya je masa ya daina wannan daga wajen ubangijinsa ya hannu to abin da ya rage masa mun bar masa amma al'amarinsa yana ga Allah wanda ya koma ya ci gaba da cin riba bayan ya ji cewa an hana waɗannan Allah ya ce su ne 'yan wuta kuma za su dawwama a cikin wuta Allah ya ce duk abin da kuka tara na dukiyar ƙasa ne ko na dukiyar mutum wato ɗaiɗaikun mutane ko bankuna ko kasuwanci duk abin da kuka tara shi da riba zan shafe albarkarsa in ji Allah kuma Allah ya ce ba na son duk wani kafiri mai yawan zunubi shi yasa wasu malamai ma suka ce duk mai cin riba kafiri ne saboda Allah ya kare ayarsa da cewa kafiri ne lokacin da Allah ya kwadaitar akan ayi sadaka kuma yayi alkawari akan zai bayar da lada mai girman gaske wanda zai rubanya lada iri daban-daban sai kuma ya ambaci halin waɗanda suke cin riba waɗanda suke ninka riba a cikin kasuwancin su na dukiya ko kuma waɗanda suke cin bashi da ruwa waɗanda suke hana dukkan wata hanyar alheri ta isa ga mutane domin masu bada kuɗin ruwa babu shakka sun toshe dukkan wata hanyar alheri da za ta isa zuwa ga wajen mutane sannan sun toshe hanyar alheri wadda shari'a ta sani sun canza wato bunƙasuwar dukiyarsu ta hanyar sadaka sai suka juyar da ita ta bunƙasa ta hanyar cin riba Allah sai ya ambaci halinsu a cikin lahira ya ce idan mun yaye ƙasa domin muta da mutane da kabarurruka su irin waɗannan mutanen ba za su iya tashi ba suna zaune kuma ana kiransu a wajen hisabi kuma dole sai sun je Allah sai siffanta halinsu da waɗanda in sun tashi ake girbe kafafuwarsu kamar dai waɗanda aljanu suka shafa a wannan duniya wannan alama ce wanda Allah zai sanya wa masu cin riba a ranar tashin alkiyama domin a gane su da irin halinsu kuma ta yadda Allah zai fura cikinsu kamar balan-balan sai ya rufe idanuwansu ya hana su ganin gabansu saboda manya-manyan ciki da suka tashi da shi a gabansu hadisi daga abdullahi yake cewa manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya tsinewa mutumin da ya ci riba masannan Allah ya tsine ma wanda ya ciyar da riba wato da wanda ya ba da riba da wanda kuma ya karbi ribar duk an tsine musu albarka kai manzan Allah ya ce hatta wanda ya rubuta receipt ko ya cika form don a ci riba to shi ma Allah ya tsine masa kuma ya la'ance shi kai ba ma wannan ba kai ba kai rubutun ba zuwa kai ka tsaya kace kai shaida manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma albarka ya ku bayin Allah sabuban da suke jawo a rinka cin riba abu na farko dai rashin imani ne da raunin imani da Allah domin da akwai nagartaccen imani na gaskiya wanda ya cika zuciyar dan adam da gamsuwa da abin da Allah ya raba da kuma jin tsoron fushin ubangiji sarki ya tabbata gare shi da ba za ka ci riba ba shi yasa Allah ya ce wanda duk yayi imani to ya shiryar da zuciyarsa kenan wanda zuciyarsa ta raya masa ya cire ba Allah ya zare masa imani ba shi da imani kuma bai yadda wato da rabon Allah ba da ya raba a bashi Allah ya faɗa yana cewa zuciyar ɗan adam ba za ta wofantu ba daga imani face sai ta tunkuɗa shi zuwa ga waɗannan ayyuka munana na haram kuma ba zai damu ba idan ya cire ban wani ma yana ganin a bashi ribar ya ta ci saboda yana ganin kawai ai duniya ce kuma yana ganin in an mutu kamar ba komai baya kyabar wannan abun din haka yake ji dukkan ayyukan ayyukansa munana ne wasu kuma ma ma'aikatan akan riba suke aiki su anan suke ma aikin gaba ɗaya ma aikinsu na rubuta riba ne da ba da bashi da ruwa musamman wasu iraren bankuna da sauransu haka saboda haka suna ba da bashi ne da ruwa abinda suke aikatawa kenan gashi ko manzon Allah ya ce ko shaida kai akan bashin da riba Allah ya tsine ma albarka ko rubutawa kai Allah ya tsine ma albarka abu na biyu raunin yaqini da rabon Allah wanda Allah in ya raba ku rabo ne na adalci Allah tabaraka wata'ala shine ya halitta kuma ya daidaita kuma ya kaddara ya shiryar kuma ya raba ya bayar da hikimarsa da ikonsa amma duk da haka mutane ba su gamsu da wannan rabon ba sai sun ci riba ubangiji yana cewa mu ne muka raba a tsakaninsu rayuwarsu gaba ɗaya a wannan rayuwar duniya din arzikin Allah tabaraka wa ta'ala kwaɗayi mai kwaɗayi baya jawo shi nawa ne suka ci bashi a bankuna da riba ya zama sanadiyar barin garinsu ba su yi kuɗin ba nawa ne suka ci bashi da ruwar sannan ba su yi kuɗin ba kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo arzikin Allah dabarar mai dabara ba ta jawo arzikin Allah biyayya ga Allah kaɗai ita take sa a samu arzikin Allah idan arzikin Allah ya zo kwadai wato kin mai ki baya hana shi zuwa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin littafinsa yana cewa a cikin sama ne arzikin ku yake da abin da ne muku alkawari na azaba na rantse da ubangijin sammai inji Allah kuma na rantse da ubangijin kasai inji Allah mutuwa da tayarwa da hisabi da shiga wuta ko aljanna wallahi kwatan kwacin yadda kuke magana a wannan duniyar haka zan yi shi inji Allah babu shakku ibnu mas'ud ya ruwaito hadisi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane babu wani abun da zai kusanta ku zuwa ga aljanna ya nesanta ku daga barin wuta sai da na umurce ku da shi sannan babu wani abu da zai kusanta ku zuwa wuta ya nesanta ku da aljanna face sai da na hana ku shi kuma ya yace jibrilu ya yi busa a cikin raina in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce babu wata rai da za ta mutu har ta cika arzikinta menene naka na sai ka ci riba manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku kada jinkirin samun arziki bai zo da wuri ba kaga cewa ba za ka yi ba ka je ka tattaro bashi da riba ka tozarta kanka ka tozarta iyalanka ka tozarta danginka ka ci mutuncin al'ummarka saboda kawai kana son kai kuɗi ta wannan hanya din manzon Allah ya ce a gaya maka kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo arziki kin mai ki kuma baya hana kai arziki ba a samun abin da ke gurin Allah sai da masa da'a Abu Darda ya ruwaito hadisi daga mandan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi tallahi lallai arziki yana neman bawa kamar yadda ajalin yake neman bawa kuma na tabbata babu wani daga cikin wanda yake da shakkun ajali yana neman sa babu shakka kowa ya san yau in ya ga yau ya ga gobe ya san ajali yana neman sa babu wani wanda arzikinsa baya neman sa gamuwa ce ba a yi ba don haka jinkirinsa kada ya sa ka kwashi bashi da riba kai ta wahalar da kanka ka wahalar da iyalanka ka rasa gidanka banki ya kwace ya karba ka kuma tozarta iyalanka ka saka su cikin tsiraici na uku abin da ke sa a ci riba shine gaggawa da yin arziki da kuma karancin hakuri don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu zuwa ga yin hakuri da yaƙini da cewa wa'adin Allah yana nan zuwa ko ba daɗe ko ba jima hadisin jabir ɗan abdullahi yana cewa Manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah kuma ku kyautata neman ku babu wata rai da za ta mutu sai ta cika arzikinta domin haka jinkirin arziki rashin zuwansa kada ya dame ka ka ji tsoron Allah ka tsaya akan daidai ubangiji ya ce ku kyautata manzo Allah ya ce ku kyautata nema ku riƙe abin da yake halal ne ku bar abin da yake haram abu na hudu da yake jawo a ci riba shine son rayuwa ta jin daɗi da bincike da kuma son kamala da son yin gida mai girma da son abin hawa da son sa sutura mai tsada da makamancin waɗannan su suke ingiza wasu mutane da auren da bai kamata ba da ingiza mutane domin sai sun je sun ci riba ko sun sayo bashi a cikin banki da riba ba tare da tafakkuri da tunani ba akan mummunan ƙarshe da wannan bashin zai jawo musu da kuma tsoron azabar Allah tabaraka wa ta'ala da za ta afku da su a ranar tashin alkiyama ibn shu'aib yana cewa daga babansa shi kuma babansa daga kakan ba ibn shu'aib manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku ci ku sha ku yi sadaka ba tare da barna ba kuma ba tare da girman kai ba Allah baya son ya ga wani bawa in ya masa ni'ima ya ganshi cikin talauci illoli da suke faruwa idan an ci riba a cikin ƙasa ko a cikin gidan mutum ko a al'ummarsa ko kuma a shikaran kansa ko kuma akan kasuwancinsa ko kuma ita ƙasar kanta ko ma gwamnatin kanta illolin da suke faruwa a kanta shine riba dai sababi ne na bala'i riba sababi ne na bala'i ko a cikin ƙasa ko a gidanka ko kuma akan kasuwancinka kuma riba sanadi ce wata take jawo sharri kuma sharrin mai yaduwa ba dole kai da kaci ribar ne kadai sharrin da tsaye a kanka ba a'a zai bazu lalle ma abocin riba ya sani daga cikin illar da Allah zai masa shine Allah ya kore shi daga rahamarsa kuma yana da wani yaki tsakaninsa da Allah kuma yana da wani yakin tsakaninsa da manzon Allah wannan ko ya bayyana a fili cikin faɗin Allah da ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku bar abin da ya rage na riba in kuna da imani idan fa ba ku aikata hakan ba to ku sani akwai yaƙi tsakanina da ku kuma akwai yaƙi tsakaninku da manzon Allah a ranar tashin alkiyama abu na biyu daga cikin illar riba shine riba tana shafe albarkar kuɗi yau idan ka duba yawan kuɗi da muke da su amma ba su da albarka sun zama tokar banza ko yayi kawai ba su da albarka sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana tafiyar da wannan dukiyar kuma kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sai yana cewa ni Allah ni nake shafe albarka a cikin dukiyar da aka tara ta da riba ni nake sa albarka kuma a cikin dukiyar da aka neme ta ta hanyar halal kuma ake cire mata haƙoƙi na Allah Allah ce a gaya muku ku masu cin riba da masu ta'ammuli da riba bankuna ne ko kuma kasuwanni Allah ya ce a gaya muku Allah baya son duk wani kafiri mai yawan zunubi dan mas'udu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani mutumin da zai yawaita cin riba sai karshen sa ya zamanto zuwa kaskanci idan da dubu goma kake da shi kare na ka ciyo riba to gobe idan ka koma dubu biyar zaka kasa babu wani mutumin da zai ci riba ko ƙasa ce take cin bashi to wallahi billahi ta dinga cin bashin kuma ba ta da abin da za ta biya kuma kullum baya take komawa wannan haka manzan Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam abu na uku daga cikin illolin riba shine Allah zai la'anci kasar koya a la'anci masu cin riban akan komai na ta'ammulin su da suka yi da riba domin hadisin Jabir ya tabbatar da haka manzon tsira yana cewa wato Allah ya la'anci wato mai cin riba kuma ya la'anci wanda ya ciyar da riba kuma ya la'anci wanda ya rubuta riba kuma ya la'anci wanda ya shaida akan riba manzon Allah ya ce dukkansu ɗaya ne ba su da bambanci wajen laifi wannan a bayyane yake littafin Allah ya haramta cin riba ya bayyana cewa masu cin riba da mai shaida akan riba da wanda ya taimaka akan riba dukkansu suna cikin la'anar ubangiji abu na hudu daga cikin illolinta ita ce riba tana jawo ma al'umma rauni tana jawo ma al'umma kaskanci tana jawo ma al'umma wulakantuwa a gaban ubangiji kuma sha'aninta zai zamanto bai da kirma bai da daraja a idanun waɗanda suke abokan gabatta yanzu wannan ƙasar tana da daraja a idanun waɗanda muka ciyo bashi a hannunsu yanzu wannan ƙasar tana da daraja akan abin da muke yi kusan ba wani abu kuma za su samu sallada da fawa akan waɗannan wannan al'umma din sai abin da suka ga dama muke cikin ƙasar amma suke da shimfiɗa dokoki irin yadda suka ga dama abi babu shakka Ibnu umar ya ruwaito hadisi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan kuka yi ma mubaya'a ta cin bashi da ruwa shi kuka yadda kuma shi za ku yi tai kuka yadda da kiwon dabbobi kawai shine abin da za ku yi babin Allah ba kuka yadda da shuke shuken ku da dabarbarunku kuka bar jihadi kuka bar bin Allah annabi ya ce to Allah ko zai sallada muku kaskanci ba zai fitar da ku ba daga cikin wannan har sai kun koma zuwa ga addinin ku. abu na biyar daga cikin illolin riba shine ya ishe kowane mutum ba ga mai cin riba yau dai dukiyar mu ta zama ba ta da kima kudin mu ya zama bai da daraja saboda ba shi da ruwa da ake diba kuma kullun abin da ake yi komawa ake ana yayi bawa ana karawa sannan kuma kullun naira ƙara faduwa take sannan kuma kowa yana ganin bala'in yadda yake faruwa a jikinsa da kuma yadda duk abin da ka sa yanzu ya gagare ka wannan shine musifar riba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na halattar da saye da sayarwa amma na haramta cin riba a cikin dukkan ta'ammuli na kuɗi abu na shida ya ce cin riba yana kawo intisharul batala wato shine yaduwar zaman banza a cikin ƙasa ya jama'a yanzu ina aikin yake cikin miliyoyin matasa da ka samu ba su da aikin yi suna zaune riba ce ta gurguntar da kasar kuma ta hana ta samun yadda za ta don haka sai aka zamanto zaman banza shi yake yawa zaman banza da baɗala da ayyukan barna su ne za su yi ta yaduwa su ne suke cika kwararo layi layi za ka samu matasa suna zaune zaman banza duk da musulunci yana kwadaitar da a tashi a aiki amma kasar kullum ci baya take da yawan waɗanda suke zaman banza Anas ya ruwaito hadisi domin ya nuna wa mutane kwadaituwar yin aiki manzon Allah yake cewa idan alkiyama ta zo za ta tsaya ga ta nan kuna kallanta tana zuwa amma a hannun ɗayan ku akwai itacen da zai dasa dan amfanin mutane ya dasa shi saboda mutane su amfana wannan yana nuna maka kenan ba a zaman banza a cikin al'umma amma yau ya zamanto al'umma ta zamanto haka malamai suka ce ai masu cin riba su suka tsadantar da wasu abubuwa suka hana biyan bukatun mutane sai an ba su bashi sai sun ba da bashi da ruwa don haka sun ki warware matsala suka ba da bashi da ruwa da riba suka wofantar da duk wani amfani da al'umma za ta samar da amfanin kuɗi suka karya dukiyar mutane babu shakka wanda zai wa'azantu mumini wato mai shiryayye shi yake wa'azantuwa da abin da ya samu wani mun ga kasashe da yawa irin abin da ya same su amma dai har yanzu wannan kasar ba a wazantu ba kuma ba a da niyyar wa'azantuwa bashin kawai ake ta ɗebowa ana zubo shi shaƙi taɓaɓɓe shi ne wanda aka rubuta masa taɓewa tun yana cikin uwarsa abu na bakwai daga cikin illolin wato riba shi ne yaɗuwar hasada hasada za ce ta yaduwa a bayan ƙasa don mai ba za a maka hasada ba wanda ba shi da shi ya zo neman bashin dubu biyu kace sai ya biya dubu hudu don mai hasada ba za ta faru ba dole ƙiyayya ta faru domin masu cin riba su suka tsadantar da wasu buƙatar fakirai suka mai da su talakawa don dole don haka dukkanmu yanzu a ƙasar mun ta mun tasan mazama talakawa domin halin da muke ciki sannan kuma a wannan lokacin ne wala halaka za ta samu al'umma wacce kila ba mafita a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na hane ku cin riba abu na takwas da yake samun mutane shine hana ruwan sama daga da ibnu abi rabaha Allah ya dada shi yana cewa annabi Musa yana cewa ya ubangiji wannan ruwan baya sauka ruwan sama baya sauka yace in ya sauko kuma baya amfani ya Allah sai Allah ya ce masa yawan zina da kuka yi ne shi yasa baya amfani sannan kuma da bayyanuwar cin riba a cikin ku shi yasa ruwan sama baya amfani abu na takwas ko na tara shine masu cin riba zan shafe siffar su ranar tashin alkiyama in ta mutu siffar alade da kuma birara saboda barnar da suka yi a bayan ƙasa bayan wannan yake cewa riba dai saban Allah ne kuma yana hana karban addu'a ga masu cin riba yau kaga duk yadda aka haɗu a majalisi aka haɗu kowa cewa yake sai addu'a amma har yanzu ba a ga ijaba ba har yanzu nan ba a ga amsa ba kuma kullum cewa ake sai addu'a saboda cin riba da ƙasar take yi da yayo bashi da ruwa ya hana ma a karbi addu'ar Allah ba zai karbi addu'ar ba dama ya ce haka ne zababbun kuma za su yi addu'a ba zan karba ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan banda wannan yana cire albarkar rayuwa rayuwar mutane za ta zama ba ta da albarka yanzu wani tun da gari ya waye ba zai iya nuna maka wani abin kirki wanda yayi zai yi gadara da shi a gun Allah ba saboda rayuwar ba ta da albarka ya ƙare wunin gaba ɗaya bai yi sallah ba bai samu kuɗin ba sai zage-zage ina albarka a rayuwa sa'annan masu aiki ba za su ga albarkar abin da suke aikatawa ba an biya salare sai ka ji kamar ba a biya ba an baka albashin sai ka ji kamar ba a biya ba kwana biyu komai ya ƙare ka sake komawa gidan jiya riba ce tsaba ta same ka domin da kuɗin riba ake biyan ka da haramun duka ake ta yi saboda haka akwai matsaloli banda wannan kuma akwai ke ƙasar zuciya da zai samu mutane babu tausayi yanzu ina tausayi yake a cikin mu kowa baya tausayin dan uwansa sannan kuma ga bijire ma aikin alheri duk inda ka zo da aikin alheri mutane ba za su yi ba wannan mutane abin da ya fi damun su ina sharri yake su fada ina inda sharri yake su aikata banda wannan kuma yace akwai hirmanu tayyibat dukkan tsarkakan abubuwa zan haramtawa mutane yau ina zaka samu gwandar daji yau ina zaka samu ƴaƴan itace da ake samun su a barkate a bayan ƙasa ina za ka same su abubuwa tsarkakakku duk na haramta mu bayan wannan ya ce hatta iskar da kuke sheƙa sai na gurɓata ta saboda haka an ci riba amma sai a zo wasu mutane su zo su tsaya suna cewa canjin yanayi ne riba ce kawai Allah ya gurɓata mana iska hatta iskar da zamu shaƙa manzo Allah ya ce sai an gurɓata ta saboda muna bashi da ruwa saboda haka akwai tsarewa kuma daga dukkan kofofin alheri duk inda zamu bi mu samu alheri to sai kaga Allah ya toshe kofar don haka da mu da jagororin mu da 'yan mu da mu da shugabannin mu, duka kowa yanzu an toshe masa ƙofa duk mun rasa inda alheri ina za mu bi mu fita kowa ya shiga cikin wahala sa'an nan kuma Allah ya ce zan yi iflasi a ƙasar ma'ana zan karya arzikinta zan lalatar da arzikin zai zama ba kowa ne yake amfana da shi ba sannan daula za ta zamanto banza wasu ne za su mulke ta su rinka ifu a kanta suna sallada mata dukkan abin da ta ga dama duk inda suka yi tsawa sai an tsaya na haka yanzu hatta shugabannin ƙasa hatta waɗanda suke mulki suna jin tsoron waɗanda suka karɓo bashi in sun yi tsawa dole su tsaya a inda suka ce su tsaya ba yadda muka iya saboda haka mun ɗau hanya ta zama bayi sannan kuma ya ce wannan sharrin halin da muke ciki babban bala'in da ya fi shi shine sharrin da zai biyo bayan mutuwa ku yi wa manzan Allah salati Allah ka yi ma manzan ka tsira ka yi albarka a bisa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka kyautata halinmu, ka kyautata halin al'ummarmu. Allah ka ji tausayinmu ya Allah ka ji tausayin wannan al'umma Allah ka ji tausayinmu ya Allah ka ji tausayin wannan al'umma Allah ka yi rangwame gare mu ya Allah ubangiji ka yi rangwame ga wannan al'umma Allah ka amintar da tsoron da al'umma take ji Allah ka amintar da tsoron da take ji Allah ka canza wannan tsoro ya dawo aminci ya ma'abocin ɗaukaka da girma da buwaya ya ma'abocin girma da ɗaukaka ka ka ɗauke dukkan bala'i daga al'ummar musulmai abinda zai wulakanta su ya wulakanta al'ummar su Allah ka ɗauke shi ya Allah ka kyautata halayyar mu ka cire mu daga halin kaskanci da wahala da rahamarka ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka saukar da rahama daga wajenka wadda za ta gyara halinmu ya Allah Allah ka fitar da mu daga bakin ciki Allah ka yaye mana takaici Allah ka fitar da mu daga bakin ciki Allah ka yaye mana takaici Allah ka ɗauke mana fitina wanda ta bayyana da wanda ta ɓuya Allah ka ɗauke mana fitina ya Allah Allah ka yi gafara ga muminai da suka mutu da muminai mata da suka mutu da musulmai maza da suka mutu da kuma musulmai mata da suka mutu rayayyu daga cikinsu da matattunsu Allah kai musu rahama Allah jagororin wannan ƙasa kai musu muwafaka zuwa ga abin da ya dace da kuma kai kake so ya Allah Allah kiyaye garuruwanmu ya Allah Allah kiyaye garuruwanmu ya Allah daga dukkan wani sharri da abin ki Allah ka kiyaye dukkan garuruwan musulmai Allah ka kiyaye dukkan garuruwan musulmai daga dukkan wani sharri da abin ki Allah muna roƙonka ya Allah mutanen Falastinu ubangiji ka sanya taimakonka ya Allah ubangiji ka sanya taimakonka ya Allah ka taimaki waɗanda aka zalunta ya Allah ubangiji ka taimaki waɗanda aka zalunta ya Allah ya Allah wanda ke nufin kasar mu da sauran garuruwan musulmai da fitina Allah ka shagaltar da shi kansa Allah ka shagaltar da shi kansa Allah ka shagaltar da shi kansa ya Allah Allah mun gada ka da shi ya Allah kuma mun barka da shi ya Allah domin ba zai gagare ka ba ya Allah Allah mun barka da shi ya Allah domin ba zai gagare ka ba ya Allah ubangiji ka sanya tsare-tsarensa ya zamanto halaka a kansa ya Allah ya ku bayan Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa ku tsarkake shi safiya da maraice wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum